zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na 23 ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anoni da ya ƙunsa gwargwadon iko Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu muna cikin suratul zariyat mun tsaya faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah ta'ala yake cewa bana neman wani arziki a wurin su kuma bana neman su ciyar da ni subhanahu wa ta'ala Allah shine mai ciyarwa Allah shine mai bada arziki Allah shi ne wato halittunsa suke bukatuwa zuwa gare shi Allah ta'ala cikin suratu taha ya faɗa mana wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa ba ma neman wato ka arzirta kanka da iyalanka mu ne za mu azurta kan ji Allah wal'aqibatu littaqwa kuma kyakkyawan ƙarshe yana ga masu taƙawa ne masu kiyaye dokokin Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul an'am Allah yake cewa wa huwa yut'imu wala yut'am shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi kuma mun kawo maganar shekul islam ibn taimiyya jiya da take nuna gamewar arziki arziki ya kunshi wato yana sama da maganar abinci ko abin sha duk wani abin da shi ne wanda aka ba arzikin yake amfana da shi ana kiran shi arziki an samo hadisi daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce da'a rajulun min al'ansari min ahli ƙuba'inin nabiya sallallahu alaihi wasallam فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يده أو يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا الحمد لله رب العالمين wannan hadisi in kun saurara ya kunshi addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi hadisi ne da abu huraira ya rawaito shi yake cewa wani mutum cikin mazauna garin madina al'ansar an sarawa ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ya ci abinci a wani yanki na garin madina ƙuba wani ɓangare ne a garin madina duk da cewa yanzu uba ta riga ta shiga cikin gari ba irin wancan lokacin ba to wannan bawan allah ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama abu hurairah ya ce na ma'a sai muka tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama falamma ta'ima wa ghasala yadahu aw yadayhi lokacin da ya ci abinci wa ghasala yadayhi ko ya wa ghasala yadahu ya wanke hannunsa aw yadayhi ko hannayensa biyu ƙala sai ya ce alhamdulillahi lalazi yut'imu wala yut'am godiya ta tabbata ga Allah allazi yut'imu wanda yake ciyarwa wala yut'amu ba a ciyar da shi manna alaina fahadana yayi mana baiwa ya shiryar da mu wa at'amana kuma ya ciyar da mu wa taqana ya shayar da mu wa kulla bala'in hasanin ablana kuma duk wata jarrabawa kyakkyawar jarrabawa ya jarrabe mu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ghaira muwadda'in ba abun bari ba ba a barin Allah dole wajen shi ake komawa wala mukafa'in kuma ba a biyan Allah abin da yake bai wa bayinsa wala makfurin kuma ba a bijire masa ba a kafirce wa ni'imarsa wala mustaghnan anhu kuma ba a wadatuwa daga barin Allah dole kowa yana da bukatar Allah shine wala mustaghnan anhu yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi at'ama min at'am wanda ya ciyar daga abinci wa saqa min ash-sharab kuma ya shayar daga abin sha wa kasa min al'uri ya tufatar daga tsaraici wa hada min dalala kuma ya shiryar daga bata wa bassara min al'ama kuma ya hore basira daga makanta nan basira gani na zuci gani na ilimi وفضل على كثير من خلقه تفضيلا كما يفيفيت دقا وتومفي يوات كنها للتنسى يفيفيت فيفيتا وقوي لوكك درجة درجة الحمد لله رب العالمين قودياتا تبتك ألا أبنجد تالكي وانا حديثي الإمام النسائي يبتلسكن السنن الكبرى hadisi na dubu goma da da talatin da uku kuma wannan lafazin shi yake cikin sunan al-kubra al'imam ibn hibban shi ma ya fitar da shi cikin sahihin shi a hadisi mai lamba ta dubu biyar da biyu da goma sha tara al'imam al-hakim cikin al-mustadrak hadisi na dubu biyu da uku kuma ibn hibban ya inganta hadisin hakan nan al'imamul hakim ma ya ce ma hadisin yana kan sharaɗin al'imamu muslim ne al'imam ahmad shakir shi ma ya inganta hadisin cikin umdatu tafsir a jizi na ɗaya shafi na ɗari bakwai da sittin da biyar hakan nan shu'aib Al shi ma ya inganta isnadin hadisin a cikin takriji da yi wa sahih na ibn hibban kunga kenan hadisi ne dai wanda malamai sun inganta shi a hadisin za ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'ar da yake yi kamar yadda Abu Hurairah ya rawaito bayan ya gama cin wannan abincin gayyata da aka yi masa ya wanke hannu ko hannayensa sai ya ce alhamdulillahi alladhi yut'imu wala yut'am ga wannan hadisin yana sake ne yana sake tabbatar da abinda ayan nan ta zo da shi ko ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun hakan nan yana sake karfafa ko ya zo da abinda ayan nan ta zo da shi wa huwa yut'imu wala yut'am kun ga hadisin yace alhamdulillahi alladhi yut'imu wala yut'am wannan za ka iya ɗaukan hadisin ma ya zamto misali ne na a samu wani abu a cikin sunnar manzo Allah sallallahu kuma ya zo alqur'ani kenan alqur'ani sunnar tana sake ne tabbata ko abin abinda ya zo a cikin alqur'ani ko ta zo da abinda alqur'ani ya zo da shi wanda malamai suke cewa min babi tadafuril adilla ko tawarudul adilla wato a samu dalilai rututu sun zo ga sa ko alƙur'anin aka samu ya wadatar amma kaga an sake samu cikin ne cikin hadisi akan iya tsara samu ma cikin ne ijma'i akan iya samu cikin iyasi kaga nan an samu hadisi dalilai kenan rututu sun zo sun karfafa magana wa huwa yut'imu wa la yut'am ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yi ta'imun sai Allah ce inna Allah huwa wazza ƙudul ƙuwatil matin Allah ta'ala ya ce inna Allah huwa wazza ƙudul ƙuwatil matin lalle Allah shi ne mai azurtawa mai tsananin ƙarfi inna Allah huwa wazza ƙudul ƙuwatil Allah ne kadai mai azurtawa shine mai azurta halittunsa gabaki ɗaya su suke da bukatuwa suke da buƙata wajen Allah duk yanayin da suka shiga suna da buƙata wajen Allah inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin haka ne ma cikin suratu hud Allah ta'ala ya tabbatar mana cewa وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها أتباب دبة دتكي بنكسة ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فأتي أرزك أنت ينا قال الله ني بات أرزكي ويعلم مستقرها ومستودعها كما ينا سند وتمتبترت دكما وتمأجيرت ويعلم مستقرها ومستودعها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وتوما أبوتين آه ميز أنن كرفي ما أبوتين أنن ƙarfi cikakken ƙarfi al-imam al-tahir ibn ashur Allah ya ji kanshi da rahma yake cewa al-ma'na annahu al-mustaghna mustaghni ghinan mutlaqan shi Allah shine mawadaci wada wato wadata cikakkiya wadata cikakkiya fala yahtaju ila shay'in Allah ya baya buƙatar komai kun ga shay'in aka ce na kira baya buƙatar komai fala yakunu khalquhu al wato halittar da Allah yayi ba za ta kasance litahsili naf'in lahu ba saboda kama masa wani amfani halittar da Allah yayi ba wai yayi halitta bane domin halittar za ta sama masa wani amfani يتيتي ce ma'anar maganar ابن عاشور فلا يكون خلقه الخلق لتحصيل نفع له ولكن لعمران الكون وإجراء نظام العمران باتباع الشريعة التي يجمعها معنى العبادة في قوله إلا ليعبدون أتوكوي يا أهل التبايين دومن ألايا الكون وأنهم هل التتاش دونيا دكما قدانت تارينا haɓaka duniyar ta hanyar bin shari'a allati ya jima'uha ma'anar ibada wacce ma'anar ibada da ta zo a ayan nan illa liya abudun duk ta kunshi waɗannan imaratu alkaun wa imaratul kaun amma ta hanyar bin shari'ar Allah ta'ala inna Allah huwa razzaqu zulƙuwatil matin a faɗin Allah ta'ala kamar da al'imam al-biqa'i ya kawo cikin nazmu addu'ar fi tanasubil ayati was suwar yake cewa mauridu uridu minhum min rizqin dinnan wa mauridu uridu an yut'imun yace wannan ayar dalili ne da yake nuna lallai arziki ya ma'anar arziki tana da faɗi sama da ma'anar abinci ko ci al'akil dalilun ala annar rizqa a'ammu min kuma mun riga mun ga wannan a maganar shekul islam ibn taimiyya cewa an ce arziki to ma'ana ce da take sama da fa maganar abin da za a ci ma'ana ce tana da faɗi ta arziki ba wai abinci ba ne kawai ba wai kashi ba inda mutane suke fahimta ba wai maganar kuɗi ba kashi kawai ka ce aika kana da arziki a ma'anar arziki ta fi ƙarfin wannan tana da yalwa ƙwarai hakan nan idan muka lura da kalmar inna Allah huwa razzaku ar-razzaq wannan yana daga cikin sunayen Allah ta'ala yana daga cikin sunayen Allah ta'ala waɗanda suke kunshe da siffa saboda sunayen Allah sunaye ne kuma suna kunshe da siffofi ba za ka ce kawai suna bane na Allah suna ne kuma yana kunshe da siffa yanzu ar-razzaqu nan mai yawan azurtawa suna ne kuma yana kunshe da siffar yawan azurtawa kaga an ce a yawan azurtawa ai siffa ce to sunayen Allah sunaye ne kuma suna kunshe da ma'anoni kuma suna kunshe da siffofi inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ko hakan nan azul quwwati al-matin quwwa al-matin qara lafazin ko ƙara sa ayar da zulkuwa, Tilmatin, bayan an ce inna Allah huwar razzaku zulkuwa an ce zulkuwa sai kuma aka ƙara da almatin wannan yana sake nuna maka cewa lallai wannan ƙarfin ya riga ya kubuta daga duk wata tawaya ƙarfi ne da babu tawaya a tattare da shi ko ƙarfi ne da tawaya ba ta bujiro masa babu tawaya tattare da shi kuma ba ta bujiro masa wani lokaci ƙarfi ne cikakken ƙarfi na Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah huwa razzaƙo zulƙuwatil matin sai Allah ce فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون Allah ta'ala yace fa inna lil ladina zalamu zanuban misla zanubi ashabihim fala yasta'jilun to lalle wadanda suka zalunci wato kansu fa inna suka zalunci kawunansu ko kansu suna da zanuban misla zanubi ashabihim suna da wani kaso na azaba kamar kasan abokansu imana abokansu a kafirci fala yastajilun saboda haka kada su nemi gaggautowar shi kada su nemi gaggautowar azaba ai suna da azabar suna da wani kaso nasu kamar yadda magabatansu a kafirci suke aka tanada musu azaba suke da raban su kasan su na azaba to su ma waɗannan suna da shi saboda aka su daina gaggauto azaba su daina neman wai a gaggauto musu da azaba tana nan tana jiran Allah yana nan yana jiran a madakata kamar Allah yana cewa ne lallai waɗannan da suka yi zalunci suka yi shirka suka haɗa Allah da wani cikin bauta cikin shawa. da ma waɗanda ba ƙuraishawa ba suna da wani kaso mai tsoka ko mai yawa na daga azabar Allah misla nasibi amsalihim min kuffaril umamil maziya wato kamar kaso na azabar waɗanda suka gabace su cikin al'ummomi da suka kafurce wa Allah saboda haka kada su gaggawar azaba tana nan tafe fa innahu nazilun bihim fi waqtihi almuqaddar lahu la mahala saboda lallai wannan azabar za ta sako musu a lokacin da aka kaddara aka iyakance aka sanya za ta same su ko shakka babu ko makawa babu sau da haka idan muka lura a nan Allah ta'ala yana nuna wa su waɗannan kafiran ƙuraishawa da ma waɗanda za su kasance a kan tafarkinsu cewa azaba tana nan tafar gare su sau da aka su daina wani gaggawa fala na zalika fa innahu waqi'un la mahala kada su gaggauto zuwan azabar tabbas zai same su ko shakka babu babu tantama شيني الله تعالى أكشيتي فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله تعالى يتي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون توز تؤذنن أذابا يا تبتا قوأن دا كافرتا a ranar da ake musu alkawarinta ko a ranar da aka alkawarta musu ita azabar Allah da halaka ta tabbata ga tafirai waɗanda suka kafircewa gaskiya Minal al-yawm alladhi daga wato yini ko ranar da Allah ya yi musu alkawari بنزول العذاب ranar da Allah ya musu alkawarin cewa azaba za ta sako musu a wannan rana ko a wannan yini al'imamu shankisi Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa kalimatu wa wato kalmata wa wailun da aka kawo وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون كو يتي ونن كلمة ويل يتي قال فيها بعض أهل العلم وسو ما أبو تائل ميسن شيء كما دوانا كلمة ويل إنها مصدر لا فعل له من لفظه suka ce saiwar kalma ce an san saiwar kalma ya ko tushen kalma to ta faɗa da hausa ne ɗajin malaman hausa suna kiran masdar da saiwar kalma to tushen kalma ko masdari shi ne yake cewa wasu ma'abota ilimi sun ambaci cewa wannan kalmar masdari ce sai wa kalma ce ba ta da fi'ili a lafazinta ba ka iya ciro mata fi'ili a lafazinta ba za a ce akwai fi'il mazi ba ko fi'il mudare ko fi'il amrin ko ita kalma ce sai wa kalma ce amma ba ta da fi'ili daga lafazinta ya ce wa ma'anahu ma'anar masdarin alhalaku shadidu halaka mai tsanani halaka mai tsanani yace wa qila huwa wadin fi wasu kuma suka ce wani rami ne ko kwazazzabo ko a jahannama tasta'izu min harrihi na neman tsari daga zafin wannan wuri ita kanta wutar tana neman tsari daga zafi na wannan ramin da yake cikinta shine wailun din in ji waje wasu malamai yace wallari sawwaga a bi hadhihi an-nakira abinda ya da dama a fara da wannan nakira a fara jumlan nan da wannan nakira ko a fara da nakira wailun ce. anna fiha ma'na du'a saboda ta kunshi ma'anar addu'a yasa aka fara da wailun fawailun lillazina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun surat suratul shu'ara Allah ya fa bi azabina yasta'jilun da azaban mu suke nema a gaggauto musu da ita أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون لوقت ان عذاب ذات ذو ذهب عند أكد جيد سون دائي بذي ودا تدسو دكومي با من سورة المعارف الله يوم يخرجون من الأجداث كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعونكم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وتأرانا الدزاس فتودك تبربرنس يوم يخرجون من الأجداث سراعا رانا الدزاس فتودك تبربرنس أبربجي أبجلس فتو كمان أنكوروس kai ka ce suna gaggawa ne zuwa wata tuta ta matattara inda za a tara su shi ne manin yau mai ya kurjuna min al'ajidafi tira'an ka'annahum ila nusubin yufidun Allah ya ce khashi'atan absaruhum tarhaquhum villa ko khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا wannan ita ce ranar da aka kasance ana yi musu alkawarinta cikin suratu sad Allah ya ce fawailul lil ladina kafaru minan nar fawailul lil ladina kafaru minan nar wato tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suka kafirce ga waɗanda suka kafirce fawailul lil kafaru minan nar cikin suratu ibrahim Allah ya ce wa wailul lil kafirin min azabin shadid wailul lil kafirin min azabin shadid wato azaba ko bone na wata azaba mai tsanani ya tabbata ga kafirai haka nan Allah ya ce wa wailun yawma idin ko wailun Yau idhil lil mukazzibin wato tsananin azaba ya tabbata ga wannan ranar ga masu ƙaryatawa tsananin azaba ya tabbata a wannan rana ga suwa ga masu ƙaryatawa masu ƙaryata Allah ta'ala su ne kafirai al'imamul alusi cikin tafsirinsa yake cewa almuradu bi zalika abinda ake nufi da wannan yinin fawailun yawma idin ita abinda ake nufi da wannan yini ya yace qila yawmu badr wasu malamai suka ce ranar yakin badar ake nufi anan ranar yakin ya ce wa rujjiha bi annahu al-awfaq lima qablahu yace an fifita wannan zancen saboda shine yafi dacewa da abin da ya gabace shi ta fuskar ne innahu zanubun min al-azab ad-dunyawi wani kaso ne na azaba ta gidan duniya saboda ai ta lahira ita tafi karfi ita tsanani waƙila ya ce kuma an ce yawmul ƙiyama wannan yinin ana nufin yinin ranar alkiyama ne ya ce shi kuma wannan warujjiha an fifita wannan ne bi annahul shi shine kuma yafi dacewa lima fi sadri suratul karima shi fi dacewa da abin da kuma yake farkon sura in ce ranar badir to shi yafi dacewa da Abin da aka ambata a kusa-kusa idan kuma ka ce ranar alkiyama ake nufi shi ya fi dacewa da abinda aka ambata a farkon surar ya ce kuma wannan maganar al'imamul alusi ta ƙare akwai malaman da sun haɗa waɗannan maganganun gabaki ɗaya guda biyu amma cikin waɗanda suka ce ranar badir ake nufi a nan akwai al-imam al-tahir ibn ashur da na kawo maganarsa ɗazu da kuma irin sa al-imam al duk suna da wannan fahimtar amma malaman da suke ganin cewa a ranar alkiyama ake nufi a nan akwai al'imam munkatir cikin magabata munkatir ibn Sulaiman دليل المثال الإمام البغوي الإمام الزمخشري الإمام ابن جزي الإمام ابن كثير الإمام جلال الدين المحلي الإمام السعدي الإمام الشنقيطي الإمام ابن عثيمين سكم مقباتان قول ما رأي عطاء كنند الإمام الكلبي تنسي وأن رانا القيامة أكي نفي عندك كنند دي أكي مقنقنون وجمع لمين kuma al alusi ya kusanto mana da cewa waɗanda suka ce ranar alkiyama ne su shine yafi dacewa da abin da aka ambata a farkon surar waɗanda kuma suka fifita cewa ranar badir ne to shine yafi dacewa da abin da aka ambata a kusa-kusa saboda kuma ai shine kaso na azaba a gidan duniya kafin babba azaba a ranar gobe kiyama Allah ya ce fawailul na kafaru ko min yawmihim alladhi yu'adun ana ganin abin da yafi fitowa sarari na nutsuwa da shi ta ranar tashin alkiyama ake nufi akwai fa'ida da wasu malamai suka kawo ƙarƙashin waɗannan ayoyi amma zan ambaci kawai ko da fa'ida ɗaya lura da mun zo ƙarshen wannan surata ta azariyar al'imam ibn usaimin cikin fa'idojin da ya kawo a ƙarƙashin waɗannan ayoyi musamman ayan nan fa'inna lillabi na zalamu zanuban misla zanubi ashabihim fala ce a anan Allah ta'ala Ya يا أنبتي سمى الله تعالى السابقين بأزمان بعيدة ashaban لهؤلاء Allah ya كراي waɗannan da suka saɓa cikin ƙuraishawa ɗinnan ko ya ambaci waɗanda suka shuɗe can baya cewa abokai ne na waɗannan kafirai ƙuraishawan makka dama waɗanda suka bi hanyarsu Me yasa aka ce abokansu ne malin yace wa zalika littifaqin fi at abinda ya hada su cewa suna tarayya wajen karyata manzani shi sa aka ce abokai ne abokan juna ne sanan suna tarayya wajen jifan manzanni da abin da bai dace ba yace fahum ashabun su abokai ne filwaƙi a haƙiƙanin gaskiya wa in tabaadatil azman wal amakin ko da kuwa zamaninsu ya yi nisa wurarensu daban-daban ne amma suna tarayya a halaye wajen jifan manzanni da abin da bai dace ba waɗancan sun ce da manzanninsu kuwa manzo ya zo musu sai su ce ai mai sihiri ne ko mahaukaci ne ko illa qalu tahirun au majinun to su ma haka kafiran makka ƙuraishawa haka suke yi ganin suna tarayya kenan a wannan siffar saboda haka aka ce abokan juna ne fa inna lil ladina zalamu zanuban mithla zanubi ashabihim abokan Abokansu ne Allah ya sa mu dace to anan mun zo ƙarshen suratu az muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala da abin da muka karanta ya gamto daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma da suka gabata a cikin wannan sura wajen bayyana ma'anonin da suka kunsa Allah muke roƙo ya gafarta mana kurakuranmu kuma ya cire shi a cikin zukatanmu ya ba mu ikon gyarawa za mu shiga sabuwar sura a yau ita ce suratu a ah, ko suratu tur wannan sura ana kiranta da suratu tur saboda an bude ta da lafazin at-tur Allah ya ce wat-tur ko aka malamai suka faɗa cewa ana kiranta da wannan sura saboda an bude ta da at-tur kamar yadda al-fayruza badi ya faɗa cikin basairu zawi tamyiz kuma abinda yake zake nuna mana cewa ana kiranta da suratul tur an samu magana daga jubair dan mut'im Allah ya ƙara masa yadda yake sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qara'a fil maghrib bit tur najiman zan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya karanta suratu tur a sallan magariba inda ke nana kiranta suratu mai suratu tur hadisin ya zo cikin sahil bukhari daga a lamba ta biyar. kuma wannan lafazin da muka karanto na al-imam al-bukhari ne al muslim ma ya rawaito da wani lafazi da ɗan bambanci a lamba ta 463 hakan nan an samu hadisi daga ummu salama Allah ya kara mata yadda ta ce shakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kai koke na wajen manzan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi cewa anni ashtaki anni ashtaki ta nuna cewa ba ta da lafiya faƙala sai ya ce da ita tufi min wara'in nasi ki ɗawafi a baya-bayan bayan mutane wa an tirakibatun alhali kina kan abin hawanki da in ta ce za ta kutso cikin mutane kuma za ta iya cutar da su ko ya ka ce ta yi ɗawafi a baya-bayansu min wara'in nasi wa an tirakibatun alhali kina kan abin hawanki sai ta ce fa tuftu sai na yi ɗawafi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jambil baiti lahali manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana salla a gefen ɗaki wani ɗaki yake nufi anan? nan ɗakin ka'aba ko yaqra'u bit-turi wa kitabin mastur yana karanta yana karanta wato surar at-tur wa kitabin mastur ga wannan ma yana sake nuna cewa wannan surar ana kiranta da ne suratul tur wannan ma hadisin bukhari da muslim suka rawaito lafazin bukhari muka karanto wanda yake lamba ta 4853 al'imamu muslim kuma a lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da shida kenan wannan sura sunanta suratu tur sunanta ne suratu attur kuma sura ce makkiya sura ce makkiya wasu malamai ma sun nakalto ijma'i akan haka cewa sura ce makkiya cikin waɗanda suka nakalto ijma'i akwai malaman tafsiri kaman ibn al cikin zadul masir akwai al-imam al-qurtubi cikin ah, al-jami'u li ahkamil quran da wasu daga cikin malaman tafsiri wannan ita ce suratu at-tur ko kuma suratu at-tur bayan kasancewarta makkiya ce tana ɗauke da ayoyi kamar haka tana ɗauke da ayoyinta arba'in da tara tana ɗauke da awi nawa arba'in da tara ko? to wannan so a kiyaye wannan a riƙe farko dai sunanta suratul tur kuma mun ji hadisai guda biyu da muka kawo ingantattu da suke nuna haka kuma sura ce makkiya har ma wasu malaman tafsiri sun nakalto cewa ijma'i akan cewa makkiya ce al-imam ibn al-jawzi da al-imam al-qurtubi da wasu daga cikin malaman tafsiri mata na dauke da ayi 49 to menene wannan sura take karantarwa akwai muhimman ko mafi muhimmancin manufar da surar take tabbatarwa ko ka iya cewa jigon turar jigon abin da take ɗauke da shi wannan ma malamai ne suka kawo na farko suka ce wannan surar tana tabbatar da tashin alkiyama cewa ko kuma ta da mutane a ranar gobe kiyama mutane bayan sun mutu gabaki dai za a tashe su a ranar gobe kiyama wannan surar wannan yana daga cikin abin da suke tabbatarwa wa bayanu su'i aqibatil mukazzibin da kuma bayanin munin ƙarshen masu ƙaryatawa wa husni aqibatil mu'minin da kuma kyawun makomar wato muminai abu na biyu mai da martani game da ƙage-ƙagen da mushirikai suke da ƙaryace-ƙaryacensu ko ƙayyarayinsu الرد على مفتريات المشركين وأكاذيبهم ميد مرتني جمد وتوقاج da mushrikai suka yi da karerai da suka kirkira to wannan surar ta ba da kulawa kwarai wajen maida musu da martani to waɗanne batutuwa surar ta kunsa surar ta kunshi batutuwa kamar haka ko mauduwai kamar haka na farko rantsuwa da Allah ta'ala ya yi surat ta kunshi rantsuwa da Allah ya yi da wasu halittunsa Allah ya rantse da wasu cikin halittun shi waɗanda suke nuna cikar ikon Allah da kuma kyautatawa wajen halittarsa da kyawun littafin shi waɗanda suke nuna waɗannan abubuwan suna nuna cewa lallai tashin mutane bayan sun mutu gaskiya ne kuma suna tabbatar da ko ayoyin da suke cikin surar da Allah ya rantsuwa da su ko halittunsa da ya rantsuwa da su hakan yana nuna cewa lallai sakamako gaskiya ne kuma za a samar da shi a ranar gobe kiyama waɗanda suka aikata alkhairi za a ba su sakamakon alkhairi waɗanda suka aikata saɓanin haka za su yi karo da wato abin da suka shuka a gidan duniya wannan shine batu na farko da surar ta ƙunsa batu na biyu shine alhadithu an su'i aqibati almukaththibin suya ta tattauna akwai batuna munin ƙarshen ko mummunan ƙarshen masu karyatawa, wa ma a'addahu Allah lilmuttaqin hakan nan surar ta kunshi batun abinda Allah ya tanada wa masu takawa masu kiyaye dokokin Allah wa sifati na'imihim da kuma siffar ni'imar da su masu kiyaye dokokin Allah za su samu Allah ya siffanta mana waɗannan ni'ima wa sana'ihim 'ala Allah bima manna 'alayhi da kuma yabansu sana'ihim 'ala Allah bima manna 'alayhim da yaban Allah da suka yi game da abin da ya hore musu na baiwa batu na uku الرد على شبه المشركين وأكاذيبهم surar ta kunshi mai da martani game da shubuhoyi na mushrikai da karerayinsu za a kawo karyar sanan sai a maida musu da martani za a koro shubuha wanda wani zai kaman dalili ne ba dalili bane shubuha ce kawai sai Allah ya warware shubuhar ya maida musu da martani batu na hudu al-ikhbaru bi anna adh-dhalimin yu'azzabuna na ad ayoyin sun yi bayani ko surar ta kunshi ba da labari cewa lallai azzalumai za a azabtar da su a nan gidan duniya qabla azabihim fil akhirah kafin ma azabtar da su a ranar lahira batu na biyar batu na biyar cikin batutuwan da surar ta kunsa shine tasliyatun nabi sallallahu alaihi wasallam wato lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam sura ta kunshi lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam wa wa'duhu bit da kuma yi masa alkawari cewa za a karfafa shi yayi haƙuri aka lallashe shi da kuma bayyana mishi cewa za a karfafe shi wa amruhu bisabri wa amruhu da kuma yi masa umarni da ya haƙuri. da kuma ya tsarkake Allah tare da gode masa wa an yusabbiha bihamdillahi waɗannan batutuwa guda biyar su ne batutuwan da wato wannan sura ta kunsa kuma da izinin Allah lokacin da muke karatun ayoyin za ku lura cewa waɗannan abubuwan sun fito a cikin surar ina so mu rike wayannan batutuwa a kwakwalenmu saboda idan muka zo karatun surar ko ayoyin duk ayar da za mu karanta sai ka tuna da abin da aka ambata a farko na batutuwan da surar ta ƙunsa ya kamata a ce mu fara surar yau amma zan so tun daga shi ɗaya daga cikin malaminmu yana zaune a nan zan so ya ce wani abu Dr. yahuza duk da Allah ya kawo shi Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa ilimi albarka zan so dakta ka zo ka ce wani abu a wannan majalisi ka tofa albarkacin bakinka ka yi mana nasiha ka tunatar da mu gwargwadon hali muna da sauran jin saura mana minti goma yanzu ko muna da sauran mintoci goma Allah ya datar da kai Allah ya dora ka kan hanya madaidaiciya zai tafi akai? Okay. Eh. okay أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آه، باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه، مالا دكتور عبد الرحمن على ذاك من الخير Allah ya sanya wannan kalmomin da yake faɗa mana tun farkon azumi zuwa mun doshi ƙarshen azumin nan wannan kalmomi da yake faɗa mana Allah ya zaka mai da alkhairi ya daura mai su a kan mizanin kyawun ayyukansa mu kuma da muke tauraro Allah ya sa mun aiki da kalmomi na so a ce ya yi amfani da tsohon lokacin ya shiga cikin sabon tsora domin mu karu ni na zo mu karu ne ba wai na zo mu ce wani abu na zo in saurari madarar ilimi ne bayan tun da ya riga ya san da kudin ce wani abu ni ba ba ko gani muna salloli tare a nan salloli guda biyar kuma muna tattira nan da na kyautar da zaton rabin mutane da suke masallaci nan muna tare da su a cikin tafsirin da muke gabatar da shi yau da kullum da safe ba za ka ba wani abu sabo za ka ce za ku ji daga barke na ba farko dai ina son tunatar da mu da kalmar tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wannan ita ce wasiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mutanen farko da mutanen karshe a cikin ayar suratul nisa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala bas ko me Allah yake cewa wala kad wasila alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an yattaqullaha الذين أوتوا ke من قبلكم متعين kuma mutane yanzu ne متعين يمزوني أن su الله بصور Allah? wai abun mamaki yanzu mutum idan aka ce mai ittakin laha sai ya fashi sai ya tada jijiyan wuya sai a yi shi baya ji tsoron Allah ke ne wannan kalimin kuma wallahi ba wanda ya girme ta ba wanda ya girme wannan kalimin domin har shugaban halittu gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah idan shugaban halittu gaba ya wanda a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inni la akhshakum wa atqakum billah ni na fi ku tsoron Allah na fi ku wa na fi ku kiyaye dokokin Allah idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa haka giya wa sahabbansa haka manzo Allah subhanahu wataala ya ce mai duk da haka ittaqilla ka ji tsoron Allah yanzu wane ne za a ce ya girbe wannan kalimar akwai akan wannan kalimar ba ga dakatar da wani malami ba daga tafsiri ko ba haka bane kawai yace shi a gabanin ku ji tsoron Allah wane da wane da wane gobe za ku zo kuna ɗauke da wannan garin Allah sai ya ɗauke gatan da ya kuri a yaya suka gudanar da wannan garin gabatar da shugabancin ku a cikin wannan garin a kan haka aka ce shi kenan ba an dakatar da shi daga mashi hmm. wannan kalmar yanzu ana faɗa da ita na Allah ya da ita ne ba yanzu wannan kalmar ke ji tsoron Allah ya zama abin da ake yakan mutum da shi har ma ba ya yi wa ya fi bayan ku ko ake ake yaka ba har yi ana yakin shi ganin ce ne ke tsoron Allah to don an ce kada a ce ita istiqlal sai mu daina ba za mu daina za mu ce ita wa ne ke tsoron Allah saboda fa'idojin da tsoron Allah yake ɗauke da shi wa zakir aikin kalma ce ta tunatarwa wa zakir fa inna dhikra tanfa ko manzo Allah ba wai ba yin tsoron Allah bane ai an tuna da shi ne an a cikin suran da malam ya gama ya gama tafsirin akwai wannan aya a ciki wa zakir fa inna ka tunatar domin ka tunatarwa tana amfana mu'minai to duk lokacin da aka ce wani ka tsoron Allah sai ka ƙarfi idan akwai abin da kake yi a ɓoye wanda ba ta son kowa ya sani sai ka ƙarfi ko an gani na aikata abu kaza da kaza ne sai ka ga kame ko ba ka bari gaba ɗaya ba za ka za ka rage eh, mutum ma wannan azumin ayyar za ta alaihi ce ya ba ya ba da khaira aqbil wa ya ba sharra aqbil ya ke mai neman alkhairi ka tuho ke ake nema sai kuma mai neman shari ka taƙaita ko da ba ka bari gaba ɗaya ba to shi tsoron Allah zai sa ka taƙaita shari ko da ba ka bar shi gaba ɗaya ba Allah subhanahu Ta'ala muke roƙon shi ya ya arzita mu da tsoron shi amin fili da koye amin ba na son tsawaita mana ina son ne take ta wannan kalma inda malam ya roki alfarma sai na ce wani abu Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu wannan kalmar da muka ji daga wajen malam Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana kalmomi masu kan yaɗin gane kyawawan ayyukan amin abin da na faɗa ya yi daidai a cikin wani majalisi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan shi abin da kuma ni kun tuɓe Allah subhanahu wata'ala ya ce mana Allah ya saka da alkhairi a gashi ai mun amfana ko eh, Allah ya ba mu ikon kiyaye dokokinsa Allah ya ba mu ikon jin tsoron shi a kowane hali muka samu kawunan mu a tarari da ɓoye Allah ya saka wa Dr. Eh, Yahuza da alkhairi ya ƙara masa albarka da iyalan shi gabaki ɗaya ya ƙara mana ilimi ga baki ɗayanmu mai amfani mai albarka da ba mu ikon aiki da shi za mu dasa aya a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkur'ani ya zamto mai ceton mu a ranar gobe kiyama Allah ya sanya alkur'ani ya zamto hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya sanya alkur'anin na ya zamto sanadiyar gyaran halayenmu a cikin ramadana da bayan ma ramadana ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته